gaskiya in dai har za a rike gaskiya eh. za a rike addini za mu rike ɗabi'o'inmu al'adunmu ba za mu yadda su ba za a samu zaman lafiya don yanzu abin da yake kashe aure a zamanin yanzu an ɗauko wani al'ada wanda ba namu ba mun saka cikin gidanmu mun bar addini mun bar gaskiya mm. kowa sannan an saka ƙarya a rayuwa an saka ƙarya an saka kwaɗayi a rayuwa to idan za a cire waɗannan abubuwa tabbas za a samu zaman lafiya